أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah muna jaddada godiyar Allah subhanahu wataala wanda ya ara mana rayuwa kuma ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin litinin 15 ga watan ramadan na 1440 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 20 ga watan 5 2019 miladiyya نسأل الله خير هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ به من شر ما فيها وشر ما بعدها هل ينزمنا تكين سورة النساء سورة تهدو ناجي إن شاء الله ذا متاشد آية تمانكو نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً bismillahir rahmanir rahim bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito ɗabi'ar munafukai da irin rakinsu da kuma kwangaba-kwan bayansu a lokacin da al'amura suka auku idan kyakkyawa ya same su su danganta abin kai tsaye ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mummuna ya shafe su su jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kafiran farko misali suke wa annabi Musa wa ja atkumul alhasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibuhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man yawwa idan mummuna ya same su sai su camfa cewar annabi Musa ne da mutanensa suka jangwalu da suka zo suka tada tsaune tsaito su ma dai kafiran makka wato dukkan warja ce to shine allah ya musu martani cewar kul kullum min indillahi komai daga allah yake idan mai kyau ne falalarsa ce idan mummuna ne jarrabawarsa ce da ganin damansa da ikonsa amma dai duk da cewa dan adam yakan zama sanadi wajen jangwalo wata masifar saboda sabon Allah da bijire masa shi ke jangolo fushinsa kuma da saukar azabarsa to ne a dunkule dai Allah ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzo to tabbas Allah ya bi wa man tawalla wanda ko ya juya baya ya ƙi wa manzon Allah biyayya to kada ya dame ka fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ba ya manzon Allah a matsayin mai sa ido a kan aikace-aikacen mutane kawai an aiko ka a matsayin bashiran wani zira mai bushara ko mai gargadi amma kai ba mai tilasta wa mutane ba ne sai sun bi lasta alaihim bi musaitar in alaika illa balagh don haka kada bujire wasu ta dame ka sannan Allah ya ambaci wata ɗabi'a ta munafukai ta ƙarya da kuma fuska biyu wa yaquluna ay al munafiquna idza ja'uka ko idza ja'aka amruna yaquluna ta'atul laka duk lokacin da suka zo wajenka idan ka umarce su da wani abu za su yi ta riya cewa wato suna nan masu yin da'a masu biyayya gare ka fa'iza barazu min indik idan suka fito daga wajenka kuwa bayyata ta'ifatun minhum ghairan ladhi taqul wata jama'a daga cikinsu sai su je su warware abin da suka kwana da shi na alwashin za su yi maka biyayya ai bidun idgham attafita ai idza adbaru ko dabbaru amran fil layl ghairan ladhi qaluhu indaka fin nahar sai su je su canza abin da suka gaya maka su yi mitin din cikin dare bayyata daga albayat wato abin da aka kulla shi da rana awa amina ahlul qura an ya'tiyahum suna bayatan wa hum na'imun to sau da yawa galibi da yake an fi kulle kulla cikin dare da koma kirce kirce shi yasa aka yi amfani da lafazin kwana a nan za su zo da rana su ce maka sun bi ba matsala amma da daddare za su je su zauna su warware wannan alkawarin da suka yi ko kuma su yi kulle-kullen wani makircin na daban to ko sun sani ko ba su sani ba Allah ya ce wallahu yaktubu ma yubayyitun Allah yana rubuta abinda duk suke yi na kulle-kulle ko suke kwana da shi fi sahaifihim a cikin takaddun rekod ɗinsu na ayyukansu da mala'iku ke rubutawa liyu jazau alaiha dan ai musu cikakken sakamako a kai fa'a'ari da anhum don haka ka yi watsi da su ya manzan Allah ka rabu da su wata wakkal ala Allah kai dai ka dogara ga Allah sik bihi fa innahu kafika ka dogara ga Allah domin Allah ya isar maka abin dogaro wa kafa billahi wakila tabbas Allah ya isa ya zama abin dogaro saboda haka duk abin da suke yi na kulle-kulle Allah yana rubutawa kuma zai musu sakamako da shi a ranar lahira wannan kurari ne da barazana a gare su da suna da hankali cewa ko da sun buya sun yi kulle-kulle ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su isa su ɓoye wa Allah da mala'ikunsa ba don haka wannan kadai ya isa ya zame musu wa'azi da darasi da kuma shiga taitayinsu to amma wa ma tugunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minu ayoyi da gargadi ko masu gargadi ba sa amfani ga mutanen da ba su da imani sai Allah ya ci gaba da su da kuma jan hankalin su game da Alƙur'ani da irin abin da ke kunshe cikinsa na ilimi da hikimomi idan da suna tunani da sun gane haka na'am أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أفلا يتدبرون القرآن ينسوه ba sa hankalta ba sa yin tintintini ne game da alkur'ani ta hanyar yin la'akari da abin da yake kunshi a cikinsa na wa'azozi da darussa da kuma hannunka mai sanda su wa'azantu walau kana min inda lahi da dai shi alkur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira wallahi da sun samu tufka da warware mai yawa a cikinsa amma da yake tanzilun min hakimin hamid wahayi ne daga allah wanda yake gwani kuma shayabo kuma masani shi yasa idan ka ga kamar tufka da warwara ƙurani to sai dai kai ne ka bai gano ba amma ba wai haka ƙur'anin yake ba abinda aka dunkule shi a nan an yi bayaninsa filla-filla a can abinda aka jimlace shi a nan an warware shi a can abinda wato yi tsauri a nan an sauƙaƙa shi a can haka kitabun uhkimat ayatu sun fussilat milladun hakimin khabir tilla jalalu da haka idan mutane suka yi la'akari suka zurfafa tunani game da ƙur'ani za su fahimci cewa lalle saukakke ne daga Allah ba mutum ne ya kirkire shi ba da ko mutum ne da an samu gwari da cin karo a cikinsa sannan kuma wa'iza ja'ahum amrun min al'amni awil khawfi duk lokacin da wani al'amari ya zo musu na wato kwanciyar hankali awil khawfi ko na tashin hankali adha'u bihi kawai sai su dinga gunsa suna fesarwa suna yayatawa ba kakkautawa ba bincike ba bin diddigi afshuhu afshuhu li bihi qulubal mu'minin wani lokacin ana yada jita-jita domin jefa tsoro a cikin zukatan mu'minai Allah ce walau radduhu ila rasuli dan me basu maida wato sanin hakikanin lamarin wannan al'amari zuwa ga manzon Allah ba wa ila ulil amri minhum kuma dan me basu mai da shi zuwa ga majibintansu ba masana waɗanda suke da hangen nesa da za su iya musu bayani filla-filla a wancan lokaci ana magana zawin ra'ayi min akabir sahaba wato masu hangen nesa masu ra'ayi sosai daga cikin sahabbai ko ko mutum ya shuru har gaskiyar lamari ta bayyana la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu da sun bi diddigi ko da sun yi bincike to lallai da waɗanda suke masana daga cikinsu sun san gaskiyar al'amari walaula fadlullahi alaikum kuma ba don falalar allah da ya yi a kanku ba ya ku musulmi wa rahmatuhu da rahamarsa lattaba'tum ash-shaytana wallahi da kun bi shaydan gaba ɗayan ku illa sai yan kaɗan daga cikin ku mimman ihtada bi aqlihi wanda Allah ya taimake shi ya samu shari'a ta hanyar hankalinsa da kuma abinda ya koya na wahayi fi ma yumkin min al-umur wannan ɗabi'a har yanzu tana nan tare da mutane a duk lokacin da wani lamari ya zo wanda yake na tashin hankali ko wanda yake na murna za ga da yawa gama garin mutane sun ara sun yafa suna ta wato yayata labari kai labarai da dumudumunsu breaking news kunnan kanawa ko karce biyu wani ya ce kara na uku ka sha labari wani ya ce ka kara na hudu ma to kaga duk wanda yana da cikin ɗabi'ar gama garin mutane shi sa Allah subhanahu wataala ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilin in dai kace zaka bi mafi yawan mutane da ke ban ƙasa wallahi za su batar da kai kullum ka zama mai hankali ba raƙumi da akala ba annabi ya ce la yakun ahadukum imma kada ɗayan ku ya kuskure ya zama babawa in ahsana nasu ahsana wa in asa'a nasu asa'a idan ya ga gama garin mutane sun yi nan ru komai kyan abu komai rashin kyansa shi ma sai ya bi sau da yawa abu yakan faru cikin al'umma kawai jama'a su ara su yafa ai ta yama ta cece ku ce to shine Allah ya ja hankalin masu irin wannan ɗabi'a wa idza ja'ahum amrun min al-amni don lokacin da wani lamari ya zo musu na kwanciyar hankali awil khawfi ko na ban tsoro a za'u bihi kawai sai ka ji suna ta kururuwa da kuzuzuta shi da yayata shi afshauhu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ka'ida cewa fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala ku yi bincike kada ku auka wa mutane cikin jahilci da rashin sani ku wayi gari kuna masu nadama da da na saboda ƙarshen gaggawa ke da kuma ƙarshen cece ku ci da yawa an kara ka musamman hanyoyi na yada labarai na zamani wato wasa'ilu tawasul al-ijtima'iyya abinda ake kira da social media yanzu yanzu wani zai kirkiri karya kawai ya tura whatsapp ko ya tura a facebook ko a twitter ko instagram ko viber ko to go shi kenan wato an yi ta tafiya ke go no go go sai an zagaya an zagaya kuma ka ji ashe zuki ta mallin dewa abin da yake wajibi ga mai hankali duk sanda ya samu wani labari kada ya yata shi sai ya yi bincike a kansa sai ya tabbatar da gaskiyarsa sai ya tabbatar da ingancinsa in har akwai maslaha ta yada wannan labarin idan kuwa yada labarin ma zai zama barna to haramun ne mutum ya yada shi ko da gaskiya ne yawan abin da yara ɗanyu sharaf za ka ji musamman 'yan jarida sai su yada barna ai wani tsoho dan shekara saba'in ya yi wata fyaɗe ya shekara tara kuma kuma kuma ma menene menene haka dai labari mara daɗi ko ko a'a wani ya ɗauki bindiga ya je kasuwa ya buɗe wuta harbin kan mai uwa da wabi abinda ake ganinsa da ƙima wanda da da wahala mutane su yi gigin auka masa irin wannan labaran yau ka ji gobe ka ji shikenan sai zama wani ba wani abu abu babba ba illar yada jita-jita kenan ah, da kuma yadda shi ɗaya ke amfani da jita-jita wajen haifar da fitina a cikin mutane sun halkita ba ilan nabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sai allah wato ya juyar da akalar magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da gwagwarmaya da kuma tsayewa tsayin daka wajen isar da saƙon allah na'am فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلاً من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حصيبا فقاتل في سبيل الله كي manzan Allah ka je ka ci gaba da gwagwarmaya wato a cikin la tukallafu illa nafsak ba a kallafa maka abin da ya fi ƙarfinka ko ba a ɗora maka kowane irin aiki sai dai daidai abin da wato ranka zai iya ɗauka in kowa ya yi tutsu ko ya turje to ka rabu da su kai ka je kai ta yi ka yi abin da aka ɗora maka wa harrizul mu'minina amma dai ka ci gaba da zabarar da mumine bayan Allah wato wajen bautar Allah da kuma gwagwarmayar yada addininsa jalla jalaluhu harridul mu'minin ai musu kaimi a da su sannan kuma a ci gaba da wato yi musu wa'azi da ainihin nusar da su shine wa harridul mu'minina ai husahum ala alqital idan kuma gwagwarmaya ta zo da dauki ba dadi tsakanin musulunci da kafirci to nan ma dai a yi musu kaimi a zaburar da su kada su yi raki asallahu an ya kuffa ba asallazi na kafaru tabbas idan mumini suka tsaya suka dage to da sannu allah subhanahu wata'ala zai kangi balahirar kafirai wallahu ashaddu ba'asan wa ashaddu tankila kuma dai allah subhanahu wata'ala shine mafi tsananin balahira kuma shi ne mafi tsananin iya azaba da kamunga faƙala sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la akhrujanna walau wahadi wa hadha sha'anu ri'asa fi ayyama waqt daga nan manzon Allah ya alwashi cewa in kowa ya noke ya ki fita jihadi wallahi ko shi kadai zai fita wannan kuma shine al'amarin jagoranci da shugabanci akwai inda mutane sukan tirje wa gaskiya saboda son zuciya ko saboda raki to anan ya kamata shugabanci ya tsaya tsayin daka ba gudu ba ja ta baya in dai an fahimci inda aka sa gaba din nan ne gaskiya take wani lokacin dole sai da jaranta sai kuma da wato sadaukantaka sai kuma da yin watsi da jita-jita don haka shugaba wani lokaci nauyi yakan dawo kansa faƙatil ya muhammad fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak kada wato ka kuskura kada ka razana kada ka tsorata ya manzan Allah ka ci gaba da isar da saƙon Allah kamar yadda aka umarce ka la tukallafu illa nafsak. ba a ɗora maka abin da ya fi ƙarfinka amma duk da haka waharridil mu'minina ka zaburar da muminai kai musu kaimi da kuma wato ƙarfafa musu gwiwa asallahu an ya kuffa ba asallazi na kafaru tabbas allah zai kange balahirar kafirai arna daga muminai bayinsa wallahu ashaddu ba'san domin allah shine mafi tsananin balahira fiye da kafirai wa shaddu tankilan kuma shine mafi tsananin azaba da kuma wato iya kamu ashaddu ta'ziban min al-kuffar wa ba'da an intaha al-kalamu ala amri al-muslimina bil qital bayan da Allah subhanahu wata'ala ya karkare magana akan al'amarin musulmi ta hanyar zabarar da su wajen yaƙi domin kiyaye haƙoƙin masu rauni bayan Allah Wai iqamatil adli da kuma tsaida adalci allazi huwa mawdu'u sura wanda shine jigon wannan sura Sharafi bayanin shafa'a sai kuma Allah shiga bayani dangane da ceto da kuma nema wa bayi alfarma fahiya min al-umuri al abu ne mai kyau in kana da dama kana da matsayi ka shige wa wanda ba shi da matsayi irin naka gaba har bukatarsa ta biya allati yuhfazu biha al'adl wa huququd du'afa domin ta hanyar ceto da alfarma wani lokacin ake tabbatar da adalci da kuma kiyaye haƙoƙin masu rauni fashafa'atu hiya tawsitun bil qawli fi wusuli shaksin ila manfa'atin diniyya aw dunawiyya abinda ake nufi da ceto ko neman alfarma shine mutum ya wuce gaba ya tsaya tsakatsaki wajen tabbatar da biyan bukatar wani mutum da za ta amfani shi a duniyarsa ko a lahirarsa au ila khalasihi min madarra ko ko a kubutar da wani daga wata cuta ko balahira da ya fada cikinta min shafi'i kana al-mashru'i lahu kana fardan faj'alahu ash-shafi' shuf'an فيتحصل المشفوع له بذلك على غرضه ومنها الدعاء للمسلم wannan ko ceto da neman alfarma ya hada hadda ta yi uwanka musulmi addu'a fa innahu shafa'atun ila Allah ta'ala domin nema masa alfarma kake yi a wajen Allah maɗaukakin sarki don haka Allah ce man ya shafa'atan hasanatan duk wanda ya nema wa wani ceto tsakanin mutane ko duk wanda ya nema wani alfarma wacce take mai kyau wacce ta dace da shari'a muwafiqatan li shar'i bi an kanat lillahi li isal alkhair ila almashfu'i lahu wa daf'i sharri anhu la li fa'idatin dunyawiyyah tarji'u lishafii' لأن الشفاعة من أعمال الخير فمن أكل بها فقد فسق ana neman ceto ne domin Allah subhanahu wa ta'ala kur ba don wato mutum ya maida neman ceto hanyar ci bagas ba ka tsaya a kotu a hada baki da kai a da zir ko a murɗe haƙƙin wani abiyaka ko kuwa a haɗa baki da kai a danna haƙƙin wani a murƙushe wani a biya ka wannan ci da ceto kenan wanda yake haramtacce amma ci da ceto ko kuma amfani da ceto domin taimakon gaskiya ko domin taimakon mai rauni to wannan abu ne mai kyau saboda neman ceto yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ake kamun kafa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala da shi to duk wanda ya nemi ceto ga ɗan uwansa musulmi kyakkyawan ceto ya kullahu nasibun minha zai samu wani yanki na lada daga wannan abin da yayi yi man da ali akhihi muslim bi zahril ghaib kamar yadda ya cikin hadisi cewa duk wanda yayi wa ɗan uwansa musulmi addu'a a bayan idansa istujiba lahu bayan an karba addu'a tasa wa qala lahu malak sannan mala'ikan Allah zai ce masa walaka mithlu zalik kai ma Allah ya biya maka kwatankwacin wannan addu'a da kai wa ɗan uwanka musulmi a bayan idansa ne wata rana wani mutum yana zaune sai tuno ɗan uwansa abokinsa ba shi da aure yana cikin gida da azumi kuwa matarsa tana ta aikin abin buɗe baki sai ta ji yana addu'a Allah ka taimaki ne ka rufa masa asiri ka raba shi da gaurantaka sai ta yi gyaran murya <clears throat> can sai kara ya ce Allah ka hada shi da mace ta gari sai ta zo sai ta yi masa dundu a baya <laughs> ta ce hattara dai <laughs> ya ce ah, menene laifi don na yi wa na addu'a Allah ya ba shi mace ta gari ta ce ka ɗauka ba ma zuwa makaranta ba an ce duk wanda yawa ɗan uwansa addu'a bayan idansa mala'iku zai ce amin kai ma haka Allah ya maka irin wannan addu'ar <laughs> eh to kaga ko da dai ita wannan tana da wayo to amma abinda ake nufi a nan ka yi wa ɗan uwanka addu'a ta alkhairi wacce za ta bi shi kuma kai ma taimaka amfani a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ablighuni hajata man la yastati iblaghi ku isar min da addu'a ko bukatar wanda ba zai iya zuwa wajena yayi bayanin bukatarsa ba ko ku zama wakilai na a wajensa akwai mutumin da yana da bukata amma ba zai iya zuwa wajen shugaba ya faɗa ba ko ko kuwa misali a kotu nawa ne suke iya tsayuwa gaban alkali su yi bayani saboda kwarjinin da Allah ya sa wa kotu wanda bai saba ba bai dake ba da ya je ya tsaya an ce kotu sai kama kyarkyata da karkarwa ko yawwa ta amma wanda ya saba ya dake sai kalubalanci alkalin ma yana faɗa yana challenging ɗinsa ko an ce kotun ma ba ruwansa yawo haka kuma idan al'amari ya yamuce a kotu ana so a ji kunya dandanan sai ce ko kowa ya tattare ya zai yi gaba wani jauro ana ban labari ah, ya kai karan matarsa to ka san wasu wasu daga cikin alkalai ba duka ba annabi ya kasa alkalai gida nawa gida uku ya ce alƙobatu thalatha ƙazi ya nufin nari wa ƙazin filjanna. biyu bisa ukun alkalai yan wuta ne ɗaya kuma ɗan aljanna wanda ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya wannan ɗan aljanna wanda ya san gaskiya kuma ya take gaskiya dan wuta ne wanda bai san gaskiya bai hukunci da jahilci da san zuciya dan wuta ne haka manzo Allah yake to da yawa ka san da jami'an tsaro da alƙalai an fi samun masu budurwar zuciya a nan wajen duk da akwai kuma na kirki abin buga misali to wani da ya kai karan matarsa kamar da yadda malaman jami'a suke yi wa ɗalibai kana da kuɗi kawo a hayar da kai in ba ka da kuɗi kai ka jiyo ka rungumi tayar mota in mace ce kuma in kina da kuɗi kawo in babu ki ba da kanki waliyazulillah ko ko ba haka ke da jawarwa kai ƙaran matarsa sai alkali ya je ce da matarsa to ke inna wuro me za ki kawo ta ce wala shaidi ya ce to sai ki ba da kanki haka aka yi to shi dan wanka shi ya san na ƙali ya yi tsiya don haka da aka zo a shigari aka dawo gaban kotu sai na ƙali ya je a dan wanka yara alƙali sai je ya raɗa wa jauro ya ce in an kun zo gaba alƙali ka ce matarka ba ta da kirki kuma kazama ce wari ma take a haka kuwa aka yi to abin sai yau mata ciwo a za ta hu mace da kazanta har da wari ai ba daɗi sai alkali ya tambaye ta to kin ji yaya ta ce aradun allah ƙarya yake yi na ƙali ta ce yanzu tsakani da allah na ƙali jiyan nan da muka keɓe da kai kaji ina wari a gaban kotu ba <laughs> nan da naka ce ko mai shari'a ya haɗa kan <laughs> eh, eh, ya shige tirakar alkali to ba ya ɓangaren alkalanci ba ɓangaren malaman jami'a malaman makaranta malaman asibiti akwai waɗanda ma sai an ba su cin hanci sannan za a sa katin mara lafiya a layi cin hanci ya zama masifa ya zama katutu ya yi kanta allah kuma duk da hukumomi suna kokarin yaƙi da cin hanci amma in ba daidaita tsarin aka yi ba za a daɗe ana ruwa ƙasa na shanye tsarin ne a zalimin tsari wani ya yi shekara talatin yana aiki albashinsa bai kai dubu ɗari ba wani ko auren fara ba shi da shi saboda ya shiga layin layi mai romo mai tsoka sai ga da ya fara aiki ko shekara ɗaya bai bai yana ɗaukan fiye da dubu ɗari ko yanzu jami'in tsaro da zai za ka ba shi makami ya ji ya sa rayuwarsa a danja amma da kyar za a ba shi dubu hamsin a wata yanzu ko kai tuzuru aka baka dubu hamsin a wata ka biya kuɗin haya ka biya kudin ruwa ka biya kudin wuta ka biya ka sayi magani baka da lafiya ka je makaranta ka biya kudin karatu ka sayi abinci ga kudin cefane ga kudin transport nawa ne zai kari nawa ne zai rage a wata <laughs> eh? to to ballantana mutumin da yake da akalla mata ɗaya biyu 'ya'ya biyar goma hmm? babu inda ake zalunci da ƙoran albashi irin najeriya kaf duniya ka je ka yi bincike kashin dankali ne don haka ko ka yi shekara nawa kana babatun yaƙi da cin hanci in baka gyara albashin ba ka wadatar da ma'aikata tun da su ne taragon da ke tafiyar da gwamnati ka taimaki 'yan kasuwa su kuma ta hanyar jari da bunƙasa sana'o'insu kowa ya fi karfin bukatunsa na tilas tonan ne don wasu ba wai suna so suke cin hancin sai don dole ko iyayen gidansu sun tilasta su cewa sai sun kawo returns ko kun je operations yau nawa kuka kawo ko ku hatta mai wutan nefa idan za a buga football match sai a sunna masa yan kwandala ya ce dole a ɗauke wuta a area kaza daga karfe kaza zuwa kaza kuma saboda mugunta da kin Allah ya sa miliyoyin bayan Allah a duhu saboda za a yi kallon kwallo an sayi waɗannan awoyin wace irin al'umma ce wannan to in kayi yi abin da ya kamata kai a matsayinka na shugaba ka tabbatar da adalci to kuma sai ka zo ka riƙe sandar mulki an ce kintsa talakawanka nunnuna musu hanyoyin musulunci sasanta su da kyau in ko sun kiya ka ba su kashi man loto talaka bai san talaka ne ba sai ya yawwa Allah ba mai kwan gyara saboda haka dai ubangiji ya ce duk wanda ya ceto mai kyau to yana da wato kaso na lada da Allah zai bashi na wannan ceton da yi wa man shafa'a shafa'atan sayyi'atan duk kuma wanda ya yi mummunan ceto ko ya nema wa wani mummunar alfarma wacce ta saba wa shari'a ta hanyar ɓata wani da ƙoƙarin danne haƙƙin wani ko ta hanyar yaɗa jita-jita domin haifar da gaba da adawa tsakanin wasu ya kullahu kiflun minha to tabbas wato zai samu gwaggwabar rabo na zunubi da kuma alhakin wannan abin da ya yi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita kuma Allah subhanahu wa ta'ala wato ya kasance mai cikakken iko da kuma iya ɗaukar fansa da kuma mataki akan dukkanin wanda ya yi masa ba daidai ba kuma ya mutu bai tuba ba to allah subhanahu wata'ala zai ɗauki mataki a kansa a daidai lokacin da allah wato ya shata ai al-muqit min wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah wato mai iyakance lokaci ne da wa'adi akan komai li kulli ajalin kitabun ka ga kana ta tafka tsiya kwana lafiya tashi lafiya ka ɗauka babu hisabi ba cike har ma shaidan ya rike maka kururuwa daga duniya sai kaduna ko eh kaga wannan gwari-gwari karyata alkiyama kake in ka ce daga duniya sai ka duna? ka karyata lahira ke ko? eh kamar mawakin hausa da ya mankas shi ma ya zo yana ane masa waƙa yana rangaji a sharuwa ba laifi ba ne to haga ya halatta haram ke dama wa ya ce shan ruwan rijiya laifi ne ai ba ruwan rijiya da famfo ake magana shi ya san ruwan da ake magana a sha ruwa ba laifi ba kuma yana marisa ba ko? <laughs> to daga anan ya halatta haram wani da wannan zai fake je kwankwadi shi ma da ai mai bakan dami ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne ko kuwa a'a da ya mai da kansa iblis ɗan lis wane ne ina aljani abokin shaidan wancan shi ne aljani wancan shi ne shaidani ko to duka ba a san mutum ya zama mai yi wa ayoyin allah karantsi ko mai yin amfani da damar da allah ya bashi ya ta tafka barna da shaidanci akwai lokacin da wato wannan abin da kake zai backfiring zai yarbas idza la tazlimanna idza ma kunta muqtadira fa adh-dhulmu yufdi ila nadami ko kuma tarji'u qubahu ila nadami kar kai zalunci wai dan ka samu dama dan ka sami hali dan ka sami mulki ko ka samu dukiya ko ka samu matsayi ita duniya rawar 'yan mata ce na gaba ya koma baya kuma duk wanda yake raye dai a ƙasar nan ya gani wani yana gaba-gaba amma an yi tutsu duniya ta wurgo shi can fifa iya koma baya ko watakila kuma da shi ne a kan gaban ya danganta da irin rawar da ya taka lokacin da yake kan gaba yake kan ganiyarsa wanda yi da kyau zai ga da kyau wanda bai yi da kyau ba haka zai gani kamata dinu tudan wa ma tazra'uhu satahsuduhu faman amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara saboda haka ko da ana zuga ka dan ka samu dama kai ya kamata ka zama mai hankali ka gane cewar rayuwa wato no condition is permanent kamar yadda tura ke faɗa wala ya dumu laha shanu ko wala ya dumu ala shanin laha shanu ita duniya ba abin da ke dawwama na wani al'amarinta ko sha'aninta idza kasad au kasad wa idza jalat au jalat wataran a sha zuma wataran a sha madaci wataran ta yanko kashi wataran ta yanko tsoka wukar sarkin fawa saboda haka wannan dai wa'azi ne وقيل المقيت الحافظ للشيء والشاهد له wasu maramai sun fassara al almuqid a matsayin wato kamar supervisor wanda yake mai sa ido da tsaro akan komai yake sane da komai kuma zai masa sakayya a lokacin da ya dace ba'da targhibi fi shafa'atil hasana bayan da ubangiji ya kwadaitar wajen nema wa bayi ceto da kuma alfarma mai kyau zakara fi ma ya ati cikin abin da ke tafi kuma sai Allah ya ambaci fardan sha'i'an min afradiha sai Allah ya ambaci wani bangare wanda yake mafi shahara daga ɓangarorin ceto da alfarma warar gaba fihi kuma ya kwadaitar ya zaburar ka annahu nau'in mustaqil bi nafsihi tamkar dai wani abu ne mai zaman kansa fa huwa tahiyyatul islam wato ita ce gaisuwar musulunci fa innaha shafa'atun min Allah lil muslim duk lokacin da kai wa mutum salama ta musulunci me kai masa addu'a kai masa addu'ar me amincin Allah ya tabbata gare shi kana nema masa alfarmar Allah ya dawwamar da shi a cikin aminci ko kaga wannan ceto ne da neman alfarma wa aslu tahiyya addu'a asalin abin da ake nufi da tahiyya ita ce addu'a bil hayat Allah ya raya ka shi yasa larabawa sai su ce hayyaka Allah Allah ya rayar da kai wa tsuluha da kuma nisan kwana thumma istu'milat fi kulli du'a sannan ake amfani da wato salama a kowace addu'a wa kanat al-arab idza laqiya ba'dhum ba'dan yaqulu lahu hayyaka Allah laraba tun a jahiliyarsu idan wani ya haɗu da wani sai ce hayyaka Allah ko huyyitum sabahan huyyitum masa'an irin dai abinda da bahaushe ke cewa ina kwananku ina kwana ina wuni ina gajiya to me yasa ba cewa ina yamma ina dare eh <laughs> to amma eh barka wannan general ci, barka da warhaka barka da safiya barka da asuba barka da rana barka da yamma barka da daddare to amma yana cewa ina kwana ko ina wuni ko ko ina gajiya ina kwana ma'ana ya kuka kwana ina wuni ya kuka wuni amma waɗansu masu ban sha'awa wasu ko a togo ne ko a ghana ne idan kuka gaisa da aka gama ina kwana ina gajiya yaya ina iyali ina waye ina waye sai a ce malam dan uwa ya musuluncinka ina imaninka <laughs> kaga sai a bincike ka musuluncinka da imaninka shi kuma ya yake kaifa islamuka da kaifa imanuka to kaga in yana nan daren dam musulunci dai yana nan daren dam insha Allah imani ne aka tambayi Abu Sa'id al qudri ina imaninka ko ku kai mumini ne ce wallahi ban sani ba imani dai kalabi ne in kana nufin imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira ya ce fa'ana mu'minun wallahi ni mumini ne amma in kana nufin imani irin imanin sa abubakar allazina idza zukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim ya ce wallahi la adri ana minhum am la ban sani ba ina cikin irin waɗannan ko ba na ciki to kaga haka ake so haka kuma sahabbai sai su je wajen wanda ya fi su riko da addini su ce ƙumu bina nu'minu sa'a da Allah ku zo mu dan keɓance mu ƙara wa kanmu imani ko da na awa ɗaya ne da me ake ƙarin imani da zikir karatun ƙur'ani ko da sallah ko ziyartar makwantai ko yawwa in an yi sharholiya an yi sharholiya an yi sharholiya an yi hayaniya an yi surutu an ci naman mutane duk da azumin da ake yi mafi yawan hirarrakin mutane da da tattauna su menene banzan Allah kullun sai ya je ziyartar makwantai kullun kuma shi ba zai tashi tafiya ba sai talatinin dare kai a lokacin kake wa makwantai gudun fanfalaki a ce karfe sha biyun dare karfe ɗaya ka tafi makwantai ziyara ai sai wani da wani to Allah subhanahu ta'ala ya ce ah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da wata irin gaisuwa ta musulunci fa hayyu bi ahsana minha to kuma kuma yadda wacce ta fita idan aka ce muku assalamu alaikum sai ku ce mi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ردوها كوكوا ديدي روا ديدي زكي كتير وعليكم السلام بأن تقولوا له كما قال كما يدي تدو إن الله كان على كل شيء حسيبا الله سبحانه وتعالى يا كسن شيء واتو mai lissafi ne da ƙididdiga akan dukkan komai hatta ladanku na salama yana nan a ƙididdige a lissafe wata rana wani ya zo majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikumus salam ya samu waje ya zauna sai annabi ya ce ashara goma can wani ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah annabi ya ce alaikum salam wa rahmatullah ya ce ashirin can wani ya zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu annabi ya ce wa alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu talatin ko ba wanda ya salla don allah sai shi ko yawwa allah ba mu ikon kiyaye الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله وحده لا شريك له جل جلاله بواي غاغر مثالي با هيفابا با بي هيفا باب وانا تمكشي الله غوران سونا هل تعلم له سميا كاسا ونمي سونا إرنا الله كاتب جمعنا ka taba الله Eh? ko sauran sunaye da zaka ji an jirkita su abdurrahman ko abdurrahim a rika mutum rahimi ko ramanu ko musamman wajen kulawa sun fi wannan tsiyar abdulkudus kudusu eh <laughs> ko yawwa amma ka taba jin an canza abdullahi ha a guntule abdul din a ce ko a ce lahi ko a ce allahu ka taba hal ta'lamu lahu samiya wa wata mace da gigin tsiya ta ce idan ta haihu ita Allah za ta sa rada wa sunan ɗanta da ta haihu ta sa masa Allah sai Allah ya kashe shi can ta sake haihuwa ta sake sa rada Allah Allah ya sake kashe shi da ta haihu na uku ta sa Allah ya mutu ta ce kai ta dai Allah daga nan ta to wannan sunan shine suna ɗaya tilo na Allah wasu ma sun ce duk sauran sunayen siffa ce ga wannan sunan huwallahun rahmanun rahi shi yasa suka zo da ma'arifa annatu wal man'ut Allahu Allah la ilaha illahu babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi la yajma'annakum wallahi wannan laɗin? kamar ka ce wallahi lamul qasam la yajma'annakum wallahi tabbas wannan nunin din ita kuma sinadari ce ta karfafar magana don a nuna maka babu kokonto ko sofa ne yanzu idan sarkin garinku ko gwamna ko da yake gwamna zaka ce dan siyasa amma da sarki da liman suka zo suna wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa kaza kaza kaza kaza duk wanda bai aure ba nan da ranar sallah a kurkuku zai kwana ka san ba wasa ko kai aure ko kai hijira ko yawwa tun da dai manya sun yi alwashi sun yi rantsuwa to ma idan na lakwai zo yana duk wanda bai aure ba wallahi a kurkuku zai kwana ce hau zancen banza zancen wuri ko dan kama to ka duba don allah ya kawar maka da kowane irin shakku na alkiyama ya rantsi la larabcin fa wato ya isa a ce Allahu la ilaha illa huwa ya ila yawmil qiyam ma'ana ta tabbata amma dan a ƙara maka ƙarfin maganar da nauyinta shine sai da aka zo da lamul qasam da nuna taukid da dhamir al khitab la yajma'annakum ila yawmil qiyam wallahi tabbas haƙiƙa sai Allah ya tattara ku gaba daya da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan zai tattara ku har ya zuwa ranar alkiyama kuma da zai tattara ku gaba daya yanzu yana tattara ku da kaɗan da kaɗan a ƙarƙashin ƙasa tana na a matsayin sto alam na alal arba kifatan an sa ta hannu biyu ƙasanta matattu saman tarayayyu ko inda ake cinikin kabari a matsayin fuloti turai duk wanda ya mutu kabarin da za a binne shi sai ya saya kamar yadda yake sayan fuloti in zai gina gida gaya maka kuma wasu ma saboda tsabar jaraba da tsiya bayan an sayi fulotin kabari kuma duk wata sai an biya wa kabarin haraji ta inda ake biyan haraji ina ruwansa ina ruwansu shi ya yi imani da lahiran nema in an matsa masa sai babbake gawar mai watsa tokar hmm? laji ma'annakum kuma yawmil qiyamati la ba fi babu kokonto a cikin wani alkiyama wa man asdaqu min Allah hadithan shin wai wane ne ya fi Allah gaskiyar zance akwai babu wallahu ta'ala ala abinda muke daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure lafi mana wallahu ta'ala ala